عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأزكى التسليم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم إنا نستقدرك بقدرتك ونسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا نقدر وتعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan hakan uwa masu albarka a jiya bayan mun tashi mana batun cewa mun yi bayani daidai gwargwado akan ayoyin da suke magana akan ghaddul basr wa kuma hifdul farj to amma dan uwa ya kuma yin wata tambaya na ce a cikin minti ɗaya ko biyu ya kamata mu amsa ta shine ce to game da likitoci fa a cikin bayaninmu inda ya gane sosai mun ce duk inda yake akwai bukata ko inda kallon ba na sha'awa ba ne musamman a ce akwai larura ko bukata to nan ba matsala likita malamai sun ce zai iya ganin jikin mace ko likita mace babu likiti ya ko likita mace ta ga jikin namiji daidai inda yake bukatar maganin an gane daidai inda ake da bukatar magani to shi za ta iya gani ko shi zai iya gani idan a da ciwon yake ita kuma tana cikin masu sa niƙabi da safa to safa kaba kawai za ta cire ya gani sai dai in harkar likitancin nasa ko harkar likitancin nata ya kai ga cewa ana bukata a ga wasu guraren don ya taimaka a gano wannan to ba matsala shine malam suka ce qadrul haja daidai gwargwadon bukata sannan kuma maganar a ringa cewa likita ko da yaushe shi ma mun yi magana akan darura to duk sanda muka zo gaba irin wannan yana kyau mu koma tunasarwa kamata a samar da wadatattun likitoci mata da za su kula da 'yan uwansu mata haka wadatattun likitoci maza su ma da za su kula da 'yan uwansu maza amma ya kasance ba matan da za su kenan hakan yana nufin idan mace ta zo asibiti akwai likita mace a ɓangaren da take so ta gani yanayin cutar tata akwai wata ƙwararriya ko wasu ƙwararru mata to bai halatta a ringa sawa maza suna ganin ta ba addinin musulunci ya kamata a samar da mata su duba mata yan uwansu maza ma duba maza yan uwansu amma aka yi gamin gambiza aka yi kwado yana cikin irin abubuwan da muke kwadantawa ko mu kira shi larura alhalin ba larura bane in akwai wadatattun likitoci mata to su ga yan uwansu mata in akwai wadatattun likitoci maza su ga yan uwansu maza sai dai idan babu to na shine zama babu larura kafin a samar da irin wayannan likitocin matan ko mazan almuhim dai in akwai larura likita zai iya ganin daidai gwargwadon bukata a jikin ya mace inda ake bukatar maganin ko kuma likita mace ta gani inda ake bukata a jikin ɗa namiji malam zai karanto mana ayoyin da muka fara karanta a jiya don mu dora daga kan bayanin insha Allah وأنكحوا الأيام منكم الصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين

barakallahu fik ahsant ahsanallahu ilaik ajiya Allah subhanahu wataala ya ce wa ankihu ajiya mun fara bayani akan annikah falalasa to yanzu kuma mun zo kan umarni na wa ankihu ku aurar da umarnin shin wajibi ne mustahabbi ne makruhi ne haramun ne mubahun ne kamar yadda a baya manya bayani umarni zai iya kasancewa ɗaya daga ciwon abubuwan guda biyar to malaman musulunci suna da fatoyi guda uku akan wannan umarni fatawa ta farko shine cewa wannan umarni wajibi ne duk wanda yake da ikon ya aure to wajibi ya aure akalla sau ɗaya a rayuwarsa wannan ita ce fatawar da zahiri Dawud al-Zahiri da Ibn Hazm me dalilin ku suka ce Allah ya ce wa ankihu umarni ne da kuma ya zama umarni ba su ga wani abu da ya zo ya mai da umarnin nan ya tashi daga wajibcinsa zuwa wani abu na daban ba Allah ya ce fankihu nan ku aurar nan kuma ku aura fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' nan ma suka ce wannan umarnin ba su ga abin da ya dauke shi daga wajibi zuwa wani abu daban ba Allah ya ce tazawwaj maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tazawwajul wadudal waluda nan ma umarni ne suka ga bas ga abin da ya kautar da shi daga kasancewar sa wajibi ba sannan manzo Allah ce falyatazawwaj man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj aga akwai umarni kala kala da yazo na ga suka ce wajibi ne kowa duk wanda yake da iko bambanci kawai duk wanda yake da iko ko wato da aikin haji da aure kusan layin su daya a gurin wayannan malaman in dai ka samu iko to wajibi ka yi akalla su daya a rayuwa wannan malamai na farko kenan fatawa ta malamai na biyu wanda sune jumhuru suka ce wannan mustahabbi ne yin auren mustahabbi ne mafi yawancin malamai me yasa ku kuma bayan ga umarni da Allah ya kawo gurare daban-daban ga umarnin manzon Allah gurare daban-daban suka ce eh su ai da suka kalli ayoyin suka kalli hadisan sai suka ga akwai abin da yake kira musu cewa wannan umarnin ba wajibi bane kamar yaya kamar suka ce da Allah ya ce fanki huma tabalakum minan nisa'i ku auri inda suka kwanta muku a rai daga mata suka ce tun da aka ce ma tsaba kenan duk wacce bata kwanta ba kan ka gauraya ka duba duniya gaba ɗaya ba wacce ta kwanta ma kaga auren ya tashi ya tashi daga wajibi a gurin ka tun da an ce ma tsaba lakum akwai wani dalilin suka ce eh fadin cewa mathna wa thulatha wa ruba biyu biyu ko uku uku ko hurhudu suka ce kowa ya tabbatar ba dole bane ka aure mata biyu ko kenan umarin ba wajibi bane tunda an ce biyu biyun ba wajibi bane uku uku ma ba wajibi bane kenan umarnin ya zama ba wajibi ba a tasu fahimtar aha akwai wata hujjar ta kawar da wannan umarnin daga wajibcinsa zuwa mustahabbanci suka ce da akwai ina take suka ce Allah ya ce fa in khiftum alla ta'dilu fa wahida aw ma malakat aymanukum in har ba za ku kun ji tsoron ba za ku iya yin adalci ba to ku auri daya ko ma ku takaita akan bayi suka ce kowa ko ya san auren baiwa ka auri baiwa ba wajibi bane saboda Allah ce wa lam yasdi' minkum qawlan an yankiha al-muhsanati al-mu'minati fa mimma malakat aymanukum min fatiyatikum al-mu'minat wallahu a'lamu bi imanikum fankihuhunna bi idni ahlinna وآتوهن أجورهن بالمعروف محسنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحسن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحسنات من العذاب ذلك لمن خشي لعنة منكم يتي وأن تصبروا خير لكم دك أوربيوا إن جاء الله وندك يا بما الخير ميسا صور إنك أوربي يا إنك لا سزوني أما سعين باي إنك أوربيوا إنك لا duk yayin da zaka haifa bayi ne ka'ida idan ya ta haihu ƴaƴanta ƴaƴa ne in baiwa ta haihu ƴaƴanta bayi ne to kaga kai kana da kuma ka haifi bayi ai gwanda ka hakura ka jira Allah ya hore ma ko to shi yasa malamai yana daga cikin dalilan da malamai suka cewa lalle ya kamata kenan zai aure sai an yi auna auna da yawa sai an yi auna auna da yawa masu cewa akwai kasashen da yanzu ba za ka yi aure ba sai an je an muku test din jini an yi auna auna daga cikin mutulinsu akwai nan wa an tasbiru khairul lakum tunda yanka su iya zuwa matsayin bayi aka ce gwanda gura kenan yanka za su iya zuwa da cuta kaza gwanda shi ma ka hakura yana cikin istinbatin su bai nake so na ce malaman nan sun kafa hujja cewa auren baiwa tunda ba dole bane to shi ma auren ya guda ɗayan kenan ya zama ba dole ba tunda ya ce fa in khiftum alla ta'dilu wahidatan aw ma malakat aymanukum duk sanda aka ce ma ka zabi daya wannan ko wannan in aka ce to wannan din wajibi ne kenan wancan din ma wajibi ne tunda zaka iya dauka kowanne kuma baka yi laifi ba abubuwa ne guda biyu aka ce maka duk kana da option ka zaɓi ɗaya daga cikin su to an ce zaɓen na farko wajibi ne zaɓen na biyu ba wajibi bane babu option kenan a ciki dole ka zaɓi biyun an gane ko kuma ka zaɓi na farko ba ka da na biyun amma an ce in ka zaɓi na farko wajibi ne na biyu ba wajibi bane kuma ka zaɓi na biyun ya kore na farkon to na farkon ba shi da wajibcin kenan an gane me nake so na ce to shi zai suka ce kenan ko dai su zama wajibai gaba daya ko kuma su zama mustahabbai gaba daya to kuma an tabbatar cewa na baiwa ba wajibi bane kenan shi ma wannan ba wajibi bane wannan shine ra'ayin malamai na biyu mafi yawancin malamai suna kan wannan ra'ayi amma akwai malamai na uku da suke da ra'ayin da yafi wannan zama maslaha suka ce shine aure wajibi ne mustahabbi ne haramun ne makaruhi ne wasu ma suka ce mubahun ne kamar yaya suka ce ya danganta da mutum shi a karan kansa da yanayin istita'arsa tunda daman da dokokin suka zo da umarin ya zo sai da zo da sharaɗin istita'a ko to ga wanda ba shi da istita'a ba za a wajabta masa ba wanda kuma yake da istita'a ba za a haramta masa ba to ya yake ku mana bayani suka ce duk wanda yake da sha'awa mai karfi. yana jin tsoron in bai aure ba zai iya fada cikin haramun abu na biyu kuma yana da abin da zai ɗauki nauyin matar to wannan ya zama wajibi ya aure me yasa suka ce saboda shi ba zai iya kame kansa ba sai ta hanyar aure kuma duk abin da wajibi ba zai yiwu ba sai da shi ya zama wajibi kamewa wajibi ce qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum to inda shi ba zai iya samun gaddul basir ba da hibdul farji sai ta hanya aure to aure ya zama wajibi a kansa ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajibun to an ji na farko na biyu fa suka ce shine mutumin da yake da sha'awa kuma yake da halin da zai iya ci da matar amma kuma dan bai auren ba ba zai fada cikin haramun ba in bai auren ba ba zai fada cikin haramun ba to nan suka ce mustahabbi ne aure me dalili saboda wancan hadisai da ayoyi da suke kudaitarwa ai auren ai auren kaga ba za a ce tunda zai iya zaman su ba tare da aure ba kuma zai iya zama da auren ba za a ce hakura ba a wanda rinjaye da bangaren yin auren saboda wancan hadisai da ayoyi to waye mai hukunci na suka ce shine wanda aure ya haramta a kansa shi kuma wannan wane ne suka ce shine wanda shi zai iya cutar da matar ko ta hanyar zamantakewa auren wato ba zai gamsar da ita ba saboda ba shi da karfin sha'awa na biyu kuma zai iya cutar da ita ta hanyar ciyarwa ba zai iya ci da ita ba to wannan dai haramun ne aure saboda zai jefa ta cikin garari za ta zama ita ta yi aure abin da ake bukata fa innahu aghaddu lil fasari din wa ahdhu lil fajr bai samu a gare ta ba ka gani sai zama tana sunan tana da aure ne wata zaruha kal mu'allaqa kenan ta zama mu'allaqa ita ba a sake ta tare ta auri wani ba ita kuma ta zauna gidan a wurin wani ba kaga an rataye ita kenan to nan zai iya jefa ta cikin wani mugun hali to shi yasa ya zama haramun saboda la darara wala dirara to waye ko makaruhi mai makaruhi shine shi ma wanda ba shi da bukatar yin auren ta bangaren lafiyar jikinsa sannan yana da abin da zai iya rike matar ko kuma ba shi ma da abin da zai iya rike matar dubi? amma kuma sun daidaita ya gaya mata cewa shi fa ga halin da ake ciki ita ma ta lamunce ta cewa ita din ma ba da hakan take ai za ta tatar da muje mu shikenan sai a je a auren rufa juna asiri auren mi ko buta ka da bawo shi yake faɗa waga za a zauna ana dafa abinci ana sauransu da sauran mu'amalolin aure sauran kuma duk Allahu alam to shi ma wannan suka ce ya zai iya yin auren ko kuma wasu wani definition din suka ce a'a shine wanda ba shi da sha'awar yana da halin amma da ya tashi bai gaya mata ba da ya auro ta bai gaya mata cewa ga halin da yake ciki ba sai kuma ta ga ita ta iya zama a haka kaga da farko abin ya fara da cutarwa amma ta lamunta to sun tafi a makaruhi to me yasa suka ce makaruhi ne suka ce to tunda shi auren nan ba wani abubuwan da ake tare da auren da shi mafi yawanci ba shi da su a ciki to gwanda je keɓance ta ibada suwa fi budu a hadikum sadaka duk ba samu zai ba to wanda ya keɓe ta yin sadaka ta kai tsaye ko sallah salati karatun alkur'ani ilimi da sauransu sunan sadaka ce ta kai tsaye dan kuɗin da yake shi kuma ya ringa zuwa gidan marayu da sauransu an gane to akwai aure mubahun suka ce babu malaman da sai shi akwai mubahun suka ce ba zai taɓa zuwa a samu mubahun me yasa an ce mubahun sun zama 50-50 duk daidai ne in yayi din daidai ne in bai ba daidai ne ba zai kuma taɓa zama aure da rashin sai zama dare ba saboda wannan ayoyin da suke umarni an gane kenan din da ga an sa hukunci guda biyar wani gurin mubahun ne a ba mubahun bane ko dai fada musahabbi ko ya fado makaruhi saboda ba zai taɓa zama abin da Allah ya umarni da shi da kuma abin da manzo ya umarni da shi a ce kuma da yin sa da barinsa da duk ya zama ɗaya ba an gane wannan wannan a takaice shine hukunce hukuncen <clears throat> aure guda biyar da suka lissafa ko kuma ka ce a dunkule guda Ita jihad guda uku ita jahi na hudu ya kaso kaso biyar wanda shine ya dudduba halayen da mutane suke ciki kuma haka ake saukar da fatawa mafi yawanci fatawa ba za ka ce kai tsaye kaza wajibi ne za ka iya faɗa kaza wajibi ne umuman generally amma an ka zo ɗaiɗaikun mutane to sai an duba halin da mutum yake ciki ya halin sai ya ga za ka cin faman da min kuma shahara falyasu wannan shine hukuncin generally amma sai kuma zo man kana maridan aw ala safarin a duba kuma ɗaiɗaikun mutane wanda zai iya kasancewa kaza wancan zai iya kasancewa kaza wancan za ta iya kasancewa tana da haila wancan za ta iya kasancewa tana da nifasi wancan matafiyi wancan mara lafiya wancan kaza wancan kaza sai abu na gaba a gurguje ya ake neman auren wata siga ce kamata a nemi aure neman aure asali asali shine wanda zai nemi aure zai je gurin waliyin wanda zai aura ya neme ta can zai je gurin waliyin wanda zai aura ya neme ta me a can haka ne wannan shine asali manzala sallallahu alaihi wasallam da ya tashi neman sai tana Aisha bayan ɗaya daga cikin sa mata ta kawo masa shawara ya auren cewa ya cewa ya kamata ce akwai budurwa akwai bazawara budurwar sauda a bazawarar sauda budurwar kuma Aisha to da ya tashi neman sai tana Aisha sai ya tura gurin mahaifinta daga shi da suka haɗu radiyallahu anhu abubakar kenan da kuma sallallahu sallallahu alaihi wasallam da suka haɗu sai manzo sai Abubakar ke cewa ai ya Rasulullah kai dan uwana ne shi yana ganin kamar ya ce a gurin manzon Allah tunda duk ana tare abokai ne da sauransu ya kana sai manzo Allah ce dan eh, uwanka ne a addini da littafin Allah a addinin Allah da littafin Allah ai almuslimu akhul muslimi ko eh amma ba wannan ukuwa karamta yin aure ba kowa dan uwan kowa ne da wanda zai aure da wanda zai aure da yan uwan juna ne duk musulmai ne amma kuma wannan yan uwantaka ba ita ce wacce take hauna yin aure ba in uwa da take yin aure shine waje zamu ci a nan gaba insha Allah shikenan sai ce amma ita halalun ce a gare ni kaga dai me muke so mu nuna duk girman matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai je ya nema to haka shine asali in ka tashi kana neman auren wadda wani yake waliyantaka sawan yarsa ce kanwarsa ce yarsa ce mahaifiyarsa ce duk dai wacce yake da haƙƙin waliyantaka akan ta kamata ya duk girman matsayinka kamata ya ka girmama shi ka ji saboda girmamawa ne gare ta kuma girmamawa ne da auren kuma girmamawa ne ga umarnin Allah subhanahu wa ta'ala fankihuhunna bi idni ahlihinna to akwai kuma salo na biyu wanda shine yayi karanci mu wannan salon muke kai ko wannan salon na farko mafi yawanci shi ake kai ko wance salon mu na musamman na bid'a da muka bullo da shi shi muke kai to wannan din ma ba 100 bisa 100 muke bin salon akwai salo na biyu wanda shi ma ya halatta amma ya yi karanci ya karanci sosai mutanen mu ba'ayinsa shi ne wanne shi ne shi waliyin ya zo ya tallata yar ga wanda yake ganin ya dace mutane sai su ringa kyamatar abin suna ganin nauyin abin ana ganin gazawa ce ba e amma an mutumin na mutunci ne ai ba gazawa ba ce hmm, haka mutane suke gani amma abin da zai hango idan na kirki ne na mutunci ne ba gazawa ba ce ba gazawa bace ba ci gaba ne eh kuma ba washe ma yana cewa ai da rashin tai akan ba ara kuma da rashin kira karan bebe bata so dai za ga cewa ga wane wance ta dace da wani wani ya dace da wance amma an kasa samu wani agent ya zo ya hada ko sai gan bai wasa bai ta tafi inda ba can aka so ba shi ma ya tafi inda ba can aka so ba kuma wata kila su hankalinsu bai kai kan juna ba da shi sa wani irin irin wannan kirawa ce akwai da yawa da hadisai da yawa da suka gabata tun daga kan magabata har zuwa wannan zamanin na yanzu akwai na farko sai na Umar radiyallahu anhu wa ardahu ya kasance lokacin ya ce lokacin da Hafsa ta zama ba ta da miji ta ya rasu sai ya tallata ta ga sayyidina Uthman radiyallahu anhu sayyidina Uthman ce ba shi dan lokaci ne ba shi lokaci bayan kwana biyu sai ya zo ce masa shi gaskiya ya lura ya auna ya ga yanzu ba shi da bukatar yin aure sai ya kuma tarasa yana abubakar radiyallahu anhu ya faɗa masa cewa fa ga shin kana da muradin aura maka hafsa ai umar sai na abubakar sai ya masa shiru bai ce eh ba bai ce a'a ba sai abin ya kular da shi kuma ko koma waye zai kule ko kowa zai jawo shi wannan ka ce eh mana kuka ce Shi shikenan sai bayan kwana biyu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya neme ta radiyallahu anhu ajma'in shikenan to da aka samu neman manzala da ya neme ta sai sai na da ya game da sai na umar sai ce lokaci kaza ka tallata min hafsa ice ne maka shiru ice abu biyu ne ko ce abu ɗaya ne hana mu baka amsa saboda naji manzon Allah ya ambace ta kaga a wancan lokacin da ya ce eh za ta eh din eh, sa za ta iya zama a'a ko sun dan manzon Allah ya fito sawun giwa ya take na raƙumi in kuma da ya ce a'a a din za ta iya zama a tunda inda manzon Allah ya bata shi kuma zai iya neman ta shine malamai suke cewa kenan ba dole bane lokacin da ka nemi mutum ya maka wani abu ya baka amsar taki kuma me yasa to ba zai faɗi me yake ciki ba ita saboda ba zai fasa sirrin manzon Allah ba manzon Allah ne ya faɗi wani abu tsakanin shi da shi ka ganye zo ya faɗa kamar ya fito da sirrin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam to shi yasa da haka malamai suke cewa ka ringa mutane uzuri ko da yaushe kaga wannan a fili a zahirinsa kamar wani wulakanci ne amma kuma baɗinsa ba wulakanci ne ba ma hikima ce da hankali cewa me inda manzo Allah ya nuna daga baya ba shi da muradi shikenan shi kuma sai ya zo ya aura tunda gidan sai na Umar ai ba wai ya ce ta wasa ba radiyallahu anhu ajma'in shi kansa ina zai so ya aura an ba irin wannan gidan ba to shi yasa almuhim dai kaga ba abun kunya bane inda abun kunya ne wannan jigo sahabi na biyu mai ranka na biyu ahad al-umaraini khalifatu rasulillah khalifa nabi wanda aka fara kira da amirul mu'minin wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bishara da aljanna tun yana duniya wanda manzo Allah ya ce ba su hada hanya da shedan eh in shedan in Umar ya biyo hanya to shedan sai ya canza hanya amma ya dauki yarsa yake tallatawa irin wannan ta faru da yawa ta faru da yawa akwai ummu habiba matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam take cewa manzo Allah wai me zai hana ka aure yar uwata yar gidan abu Sufyan ummu habiba binta abi Sufyan ta ce me zai ana ka aure yar uwata yar gidan abu sufiyan manzala ce kina son hakan ta ce ne ya Allah amma fa ina fa ba janyewa zan yi ba ta ce sai dai babu wacce zan fi so ta yi tarayya da ni akan alkhairi in tana ganin auren manzan Allah ƙarshen alkhairi kenan kuma hakan ne a aure wani aure ne ya fara manzan Allah alkhairi sai take ganin ita menene tun da an samu wata sun yi tarayya da ita to wata ta fi cancanta da tarayya da ita akan alkhairi ya uwata mana wannan yana nuna maka ƙarshen kyakkyawar zuciya irin ta wanda suke tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda babu kyashi ba bakin ciki abinda ake samu na hasara tsakanin yan uwa da yawa na samu hasara tsakanin yan uwa da yawa sai wanda Allah ya kiyaye musamman ce ɗaya ya ɗaga to akan samu sana ta yawa ya ishe ka ishara a gidan annabi ma an samu ko ka karshen tarbiyya da gidan annabi gidan annabi yusuf ko gidan annabi yaqub kai alayhi salam an samu yayan sa sun yi wasa sana to malamai suka ce babu wani dan uwa da ya amfani da dan uwansa fiye da annabi musa da annabi haruna babu sai kuma masu take baya irin su ummu habiba masu wannan zuciyar saboda shi annabi musa da allah ya turo shi da yana neman agari sai ya ce ya allah haruna akhi ushdud bihi azri wa ashriku fi amri Allah Haruna faɗan uwana ne ushdud bihi azri karfafu gwiwata da shi wa ashriku fi amri al'amarin nan da ka tura ni zuwa gare shi sani mu zama muna musharaka ni da shi wa akhi harun huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu shi ma Allah turo shi ya zama rasul ma'i tare da ni eh ba muminin kirki ba dan tsako bane ya samu ya ki dangi ba muminin kirki baya wani to ga ummu habiba sai take ganin me zai hana manzo Allah ya aure uwarta manzo Allah cikin sun hakan tace i eh mana ai ba wanda zan fi so ya tarayya da ni alkhairi kamar uwata sai manzo Allah ce ai kuma bata halatta gare ni ba saboda me wa an tajma'u bainal ukhtayn illa ma qad salaf kaga wannan mata tallata ta zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga hadisin Sa'id ibn Musayyib hadisi na aka kira shi maqdu'i kenan daga zuwa ga tabi'i ɗaya daga cikin manya manyan malaman tabi'i sa'id shi kuma akwai ɗalibansa me yasa muke dan buɗa nan saboda ka ji manyan mutane sun yi ha a wannan zamanin ma akwai masu ha a wannan zamanin akwai wani ma mazan faɗa muku akan mumbarin juma'a talata yayansa kuma ba abin kunya bane ba faɗa abu ne da ya halatta sai dai da nauyi wani zai ji nauyin yayi wani zai ji nauyin yayi sa'id bin musayyib yana dalibi ɗalibin nan nasa sai matasa ta rasu sai kwana biyu bai zo makaranta ba da ya zo sai sai yake tambaye sa kwana biyu baka zo makaranta ba me ya faru sai ya ce wala alaga bata malam kaji kaji abin da ya faru sai ce to me yana ka faɗa mana mu mu zo mu halarci jana'izar sai ce to yanzu kai aure ne ya ce akramakallahu kallawa zai bani aure <laughs> dirhami na bai fi ko uku ba ya ce ni zan baka mana yace aw taf'al daga gaske kake malam yace daga gaske nake kawai sai innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu ta tashi kan kudu ba ta tashi ya gama yace na aura ma yace na aura akan dirhami biyu ko uku ya koma gida ya rasa inda zai sa kansa saboda tsaban murna tunani yake ina zai je ya samu ranci ta ina za a bullo saboda shi dai talaka ne sosai amma kuma mutumin kirki ne amma akwai addini amma ɗalibin ilimi ne ce lokacin sallar magarba ya da ya fito ya magarba sai kuma gida ya kunna a ci balbalinsa kenan ya kai azumi ya ɗauko ɗan gurasarsa da gurasan ma da mai ba wai da kuli-kuli ban ɗasho ta a gurasa da mai ya ɗauko zai fara ji sai jan ƙwanƙwasa ƙofa yana ya ce waye aka ce sa'idu ne ya ce fa waƙa fi nafsi kullu sa'idin كل امرئ ismuhu sa'id الا سعيد بن المسيب ishe a duniya duk wani wanda ya sani sunan sa'id sai da tuno da shi kowa ne kowa ne amma banda sa'id ibn musayyib me yasa yace saboda shekara 40 sa'id bin musayyib bai bar tsakanin gidansa da masallaci ba har ka kiran daga gida sai masallaci masallaci koyar da bayan Allah gida kuma har ka iyali ce to bai kawo ma wai wai kamar shi sa'id zai taso ya zo gurin sa saboda baya zuwa gurin masu mulki ba ce da ya fito sai ga sa'id ibn musayyib a zuciya sai ce lalle an fasa wannan auren an je ko <laughs> ta bakin garara da suka ce wa min sharri na ta an fasa kenan <laughs> ce ala gabar ta malam da ka tura an zo ya ce ka ka fi cancanta a zoma a yanzu kan kai ka cancanta a zoma ice to me kake umarta ta da shi algabar ta malam ice ɗazu ka da aure daga baya kai aure sai na ga bai dace a ce wanda ya aure ya kwana gauro ba tun da kai aure kamata ya ka daina kwana gauro shi sa ga wasu daga cikin mutanenmu in dai an ɗaura aure a ranar zai ce shi ba karamin mutum ba ne ba za ta kwana ba wala da yawa da tije suna wannan ko in dai an ɗaura aure shi ba ta kwana masa gida ba a yi mata su kaɗa su ce ai sai an kai ta saboda wannan ɗabi'un ta manyan mutane in dai kayan aure bai kamata ka kwana gauro ba kawai kai maka matarka akwai da yawa masu yin wannan a nan Kano ma in ce to ai na ga an ɗaura aure bai kamata ka kwana goro bayan ka riga kai aure to sai ribin sai yana da tsaho ga faɗi ma tana sa. malamai sun ce tsawon su ɗaya shi kuma da alama shi wani ban Allah bai kai tsawo ba dai hango ta <laughs> ice to mata ka ce na kama? ya kauce sai kuwa gata ya zira ta ya janyo kofa ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ya juya ya tafi shi kuma ya dawar wura ya yi turis ice a takaice dai ice sai ya ganta mace ce ta fi mafi yawancin mata kyau min ajimalin nisa tana cikin mata da suka fi kowa ne kyau sannan min ahfazin nasi bil qur'an tana cikin wanda su fi kowa ba ahfazin nisa'i ba fa min ahfazin nasi bil qur'an tana cikin wanda su mutane hadda qur'ani sannan min a'lamin nasi bi sunnati rasulillah tana cikin mafi sanin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sanin kuma yace min ajmalin sanin yace min min a'rafin nas bi haqqi zawj tana cikin wanda su kowa sanin haƙƙin miji eh wani lokacin haka aure malama me kun ka huta sai ka shiga uku abu kadan ta ce a ah, Allah sarki jahili baka iya ba shi wallahi an yi wannan wani bawan Allah mutum mai kima mai mutunci aka faɗa masa gidan wani limami sai ya auro yana ganin zai huta to ta fi shi karatu kasa na shi abin da malamai suke an ka tashi aure eh ka auri wacce ka fita abubuwa guda uku ilimi karfin jiki karfin aljihu wayannan kar matar ka tafi ka in ba ka ni zai iya shiga to shikenan ita waccan malama da aka kawo ta yana ganin ya auro yan manyan mutane kuma yan manyan mutanen shi amma ta fi shi karatu maimakon a cikin karatun nata ta hango haƙƙin miji to she gururi ne shaɗan sai mantan mata da wannan abu kaɗan sai ta ce a ah, wani jahili ka sauke girman kanka ka zo a koya ma ga yaya ko jikoki ta ce uban ku jahili ko kakan ku jahili yaka take faɗi daga shi sai sakin ta to amma ita wannan bayan ilimin sai kuma ce min a'rafin nas bi haƙƙi zaud tana cikin wanda ya fi mutane su fi kowa sanin haƙƙin maza haƙƙin miji ba akwai ba da haƙƙin miji to na kan mace ilimin ana gane ilimin ne ta gurin mal ilmu illa al'amalu bi ko amfanin ilimi yake da shi ana gane ilimin mace ne sosai bambancin mai ilimi da mara ilimi shine a ga ta fi kowa ƙwarewa gurin biyan haƙƙin miji malamai suke cewa ita wannan ya da sa'id bin musayyib ba wancan bawan Allah a garabasa ko ka ce ma kyauta ita ce khalifa abdul malik bin marwan abdul malik bin marwan in kana jin khalifatul abbasi abdul malik bin marwan babban yana cikin sarakunan banu marwan wanda suka shimfida karfin mulki in kana jin hajjaj bin yusuf thaqafi to gwamna ne daga cikin gwamnoninsa kaga in ka ji hajjaj suka ta shi shi shine ma khalifan ko to sa ne shi abdul malik shi ya fara nada hajjaju akan wilaya to abdul malik ya nema wa ɗansa walid wanda shine mai jiran gado waliyul ahad wannan yarinya a gidan sa'id bin musabbi amma ya hana shi malaman da kenan ya hana shi kuma ya zo ya aura wannan ba shi da kuma shiga sai dirhami biyu ko uku to akwai su da yawa akwai wani malami sai ya ba wannan abin ya faru a Dimashq a Syria Allah ya warware matsalolin Syria da sauran kasashen musulmai Allah duk inda musulmai suke cin kwakwa da shan wahala Allah ka yaye musu bakin cikinmu gaba ɗaya Allah ka yaye mana to wani malami sai ya ba juma'a akan akan me idan aure ya tsada to haram arha take ko in kuma haram ta yi tsada sai ya aure yi eh, arha saboda dole ana bukatar juna to in aka bude hanyoyin haram suka yi arha sai ga aure kowa ya juya masa baya mafi yawanci sai wanda Allah ya so da rahama idan kuma ya kasance aka tsuke hanyoyin haram sai ga kowa yana tafa kai yin aure yana ta neman halal to shi malamin sai yake ganin cewa da aka sa sadaki yi tsada sosai wannan shi yasa matasa da yawa suke yin aure shi yasa kuma alfasha take yawan yaduwa sai ya ba akan cewa ya kamata iyaye sassauta abubuwa su kuma matasa ya kamata su dage su ma su ta yin aure to daga cikin hudubarsa sai yake cewa shi ma kuma yana da 'ya'ya mata e ba zai wa'azi ya umarni a sassauta kuma ya zo shi ya ƙi sassautawa ba ka san wani wani dan uwa ya zo ne mai gidan wani malami ya aka yi aka yi da ya zo guri na ta zage zage na cewa malaman nan duk na ce a ba za ka ce malaman nan duk ba dan an hana ka wataƙila ka je baka ci sikiri ba kuma mai ka zargi kanka sai ka zo kana zargan malamai ya yi ta surutu dai ya yi ta surutu wai saboda shan da ya zata za a yi masa irin ta sa'ir bin musayib ce dubu ɗaya ce da shi ko biyu a ce to kawo <laughs> ai dole sai yana sarana dubu bakin gatari shi ma wancan sa'idin ya san shi ne sosai ko shi ya san inda zai kai ba kuma dukiya yake duwa saboda in ya ya fuqara yughnihim Allah min fadl so nawa akai aure an duba arziki arzikin ya talauci arzikin ya zama talauci an shayi ko ba yi ba kuma so nawa akai talaucin kuma ya zama arziki duk wannan a hannun Allah yake Allahu yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir to shikenan da wani malami ya gama khutubar sai a cikin khutubar sai yake cewa shi kuma bai kirawo iyaye don sauƙaƙa sadaki ba wato don ya jefa su cikin wani hali shi din nan ma yana da ƴaƴa mata da haka a cikin tawagar a cikin al'ummar musulmai masu jin hudubar juma'a duk mai muradi ya zo in Allah ya sa aka dace shi kenan inda ya gani ta mata ta gani ya mata shi kenan abu bi kawai shine sa shine sharaɗin manzan Allah in ja kun man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju in dai mai sharaɗin nan guda biyu ya zo zai bashi aure wala a istanbuli mai tuhfatul arus ita wallahi ba ai wata ba duk yayansa sun gare duk ya aurar da su kuma wanda aka aurawa duk mutanen kirki bayan Allah to duk lokacin da Allah ya sa mutum ya sami wacce ake ganin ta kirki ce shi ma na kirki ne a sauwaka wa juna a je arfa juna asiri amma an jiga ta din nan ma duk kowa zai ji jiki banda kisosin sa'id akwai kisosi da yawa amma saboda lokacin yau zamu tashi da wuri insha Allah sai mu bar shi haka sannan kuma na gaba salo na gaba kaga salo na farko mun ce asali shine a nema daga gurin waliyinta na biyu kuma shi waliyin ya zo ya tallatawa wanda ya ga ya dace to salo na uku shi ma ya halatta amma da sharadi shi ma maka karanta shi a baya shine me ita macen in ta ga wanda ya dace ta tallata kanta gare shi kamar yadda ya faru a hadis na Anas bin Malik da Sahal bin Sa'ad hadisin Anas bin Malik na mana ishara zuwa gare shi yake faɗa wata ran yake cewa wata mata ta zo gurin manzon Allah ta ce masa ta bashi kanta sai ya gina Anas bin Malik ta ce ma haya a hawa sawata wa sawata kawai wannan wai fitar shin kunya kawai wannan mata ba ta kunya abin kunya abin kunya abin takeici sai anas bin malik ya ce wallahi ya khairun minki ragibat fi nabi sallallahu alaihi wasallam ta fi ki alkhairi dan ta so manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan kuma hadisin sahal bin sa'ad mun karanto shi anan da tsawon sa da komai ko matar da ta zo wani bawan Allah ya ce ya manzon Allah ba da muradi mu muna ciki mun karanta shi anan ko to ga wannan ma ta talaka ta zuwa ga manzon Allah to shi ma wannan takan faffaru amma in ji malamai wannan sai akwai amnul fitna in ba a tsoron wata fitina za ta afku in kuma akwai fitinar da ake tsoro za ta afku to an san wallahu la yuhibbu alfasad Allah baya san fasadi kuma sanan zai fi kyau in ta ga tana da muradi ta zo ta faɗa a gida cewa ita kan gaskiya tana son wani to sai a koma mataki na biyu ko eh su waliyanta zai san hanyar da za su bi kuma ana yin basira ma fa na malam shi. Hausa suna da hikimomi kala kala Wana na ganin ya dace da wanta amma shi wanan saboda yanayin ba ka san ba za ka taba san wacce baka taba gani ba ko ko baka taba jin labarin ta ba dole sai akwai wata munasaba da za ta sa ka hango ta ka hango kaza ka hango kaza to da shi ga iyaye da kanni suna wannan sai a ce tashi ka je gidan su wani ka gaishe su su kuma sun san labarin kana zuwa shi kenan sai bayan ka zo ana gaggaisa kuna cikin gasa sai ga wata ta zo ta kama ruwa ta gaishe ka yayawa ne kowa to da kai kuma watakila in baka wasa ba sai ka bita da ido sai kuma ka tuno ashe sai ka zunkoye da kai to in ba wasa ba sai ka fara zuwa ziyara akai akai yau ka je gobe ka je an san me yake kaiwa ka to daga nan kuma sai ga cikin hikima an hada ku to ana irin wani hausa suna da hikimomi da yawa da suke bi su aure to duk dai wata hanya da za a bi a hada aure a hada halalun halalun ci sai dai akwai wani abu na fasadi a ciki to shine wallahu la yuhibbu al fasad kuma sannan dillancin aure da ake yi shi ma shin ya halatta ko bai halatta ba ya halatta bai halatta ba ina ya halatta shine wane ga sun dace wance ta dace da wane ya zo ya tallata masa cewa wallahi wane ko wannan gani akwai gidan wane tana da kaza tana da kaza tana da kaza kuma ka kai ma za ku dace da irin wannan me zai hana ka je ka neme ta kaga wannan kamar dillanci ne ko to wannan ya halatta to ne ne bai halatta ba shine na yawo da hotuna din nan da batsar da take shiga ciki da aje a gani kuma ce an je an yi wasu abubuwa da mutane da sun san me nake so na ce ko duk wanda suka san haka za su akwai barna kala kala a ciki akwai barna wani lokacin mai koyin zama dillancin auren sai zama dillancin alfasha to duk irin wannan ba na ce yau da hotuna ne gaba ɗaya janar ya haramta ba amma dai masu irin wannan din ka raba su da haramun kuma mafi yawanci maza gaba wasu mutanen mafi yawanci ban ce duba wasu daga cikin su za ga ba wasu mutanen arziki bane wayannan hanyoyin da ba ma bi suna sawa yan mata su ta zama a gida ba tare sun samu wanda zai dace da su ba to ya kamata mu ringa ragewa dan wasu da yawa ana cutar su wallahi Allah subhanahu wa ta'ala ce wa hul ayama minkum was-salihin mun zo tafsirin gurin zamu ji wannan ayama minkum was-salihin so da yawa za ga cewa in yarinya ta fara zama fitinanne aka fara jin tsoron kafa ta zo ta barna sai a ce wannan yarinya gunda ya mata aure dai a huta sai a shiga a fita yanda za a yi mata aure amma in ta kirkice mai nutsuwa mai kamewa ita ma fa ba dutse bace ita ma tana son auren amma kunya tana ta fara kuma sai a bada ta zama wai a ce wai duk da haka sai wani ya fito ga kuma mutane kala kala da masu lissafi kala-kala wani ya tashi neman auren sai da samu wani unguwar ya tambaye shi kuma sai ba da wani wrong information akan gidan ko ya ce ai wannan rabu da su yan boko ne ai ba sa aure da wuri sai sun yi shekara kaza da irin wani abubuwa ana samu to shi yasa a sauwaƙe wannan hawajis din ba abin kunya ba ne mutum ya ga mutumin kirki wanda ya dace kuma ko da ya ce ba shi da muradi wallahi ba gazawa ba ne ko tunda sayyidina Uthman ya faɗa sayyidina Umar kuma ba abun kunya ba ne sai ma sai na umar ke cewa shi bai ji haushin sai na usman ba kamar yadda sai haushin sai na abubakar saboda shi bai mai masa da wata amsa ta kamar ba amma daga baya daga abin ya zo ga duk abin ya zo ya wuce kuma alkhairi ya kasance mata dai daga daga karshe wannan kenan sai abu na gaba a gurguje suwa za a aura da waye da waye za a aura da wa da wa za a aura wannan wanda za a aura sun fi karfin ba su amma akwai wanda Allah ya ware su ba za a aura a cikin irinsu ba Suna wanda suratun nisa'i ta yi bayani malamai sun kasa suka so biyu akwai taharimun mu'abbad akwai taharimun mu'aqqad wato akwai wanda sun haramta a gare ka har abada ba wani hali ko wani yanayi da za a shiga su kasance sun halatta a gare ga mutum akwai kuma wanda sun halatta a gare sun haramta a gare ka na dan wani lokaci saboda wata siffa da suke tare da ita in wannan sifar ta kauce to sun dawo halalun ayoyin suna cikin suratul nisa Allah subhanahu wataala ya cewa wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم min nisa'ikum da dakhaltum bihinna fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaykum wa halailu abna'ikum alladhina min aslabikum wa an tajma'u bayna al-ukhtayn illa ma qad salaf inna allaha kana ghafurar rahima wal muhsanatu minan nisa illa ma malakat aymanukum to wannan karatun da muka yi shine malamai suka wannan kashe-kashen da na faɗa akwai taharimun mu'abbad haramci na har abada shi din ma an kasa gida gida kaso na farko shine wanda ake alaka ta jini ta sa haramcin yazo alaka me ta jini su kuma su bakwai ne uwa haramun ce har abada wannan ina jin kuma da al'adu da addinai ma ba inda ake auren uwa inda ba kazanta ce ta kai ta kawo ba bayan uwa sai ya ummahatukum wa banatukum uwa da uwar uwa da uwar uwar uwa da kaka haka dai abin da ya zarce haka da mahaifiyar mahaifi mahaifiyar mahaifiya da mahaifiyar mahaifi ma'ala wa ina alauna kenan haka ya ita ma da ya da yar ya da yar da komin kasan da za su ita ma haramun ce wa banatukum wa akhawatukum yar uwa ita ma li abbi ko abbiya ko ummiya ko shaqiqiya uwa ɗaya uba ɗaya ko uwa ɗaya ko uba ɗaya ita ma haramun ne aure ta wa akhawatukum wa ammatukum da kuma ƴar uwar mahaifi ya ko kanwa wace suke uwa ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya uba ɗaya ita ma haramun ce mutum ya aure ta wa khalatukum na biyar kenan sai ƴar uwan mahaifiya wace suke uwa ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya ko uba ɗaya ko kanwa to duk wannan haramun ne ya aure su wa banatul akhi da yar dan uwa uwa ɗaya uba ɗaya ko uwa ɗaya ko uba ɗaya yarsa yarwa ko yar kani ita ma haramun ce wa banatul ukhti da yar yar uwa uwa ɗaya uba ɗaya ko uwa ɗaya ko uba ɗaya ko kanwa ita ma wannan da haramun ne aure ta wayannan su ne a nasaba suke haramun mutum ya aura to sai ta bangaren auratayya ta bangaren auratayya akwai guda hudu akwai zaujatul abi matar uba wanda da kafin zuwan musulunci da wasu al'adun ma da yawa hana Najeriya wasu al'adun in kana karanta zaga suna yi cewa idan mutum ya mutu to ƴaƴansa za su gaje shi daga cikin gadon su da matansa za su gada sai dai mutum ba zai gaji mahaifiyarsa ba amma sauran matan matan mahaifinsa za a iya raba gado ɗaya da shi ta faɗo hannunsa wal iyazu billah Allah ka raba mu da kwado irin wannan to na Allah ce wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa illa ma qad salaf abin da ya wuce kan ba za a dawo da baya gaba ba amma nan gaba babu wannan ta ƙare a cikin addinin musulunci mutum ba zai auri matar da mahaifinsa ya aura ba in dai mahaifi ya auri mace to shikenan kamar yadda muka bayani ranan ko da kuwa sun hada nema da shi da ɗansa to in ya riga ya aura kaga shikenan ta zama wannan muharramarsa abadan har abada fa ba mu akata ba ce har abada in dai mahaifi ya tare da mace to shikenan ta zama muharraman mutum har abada sai mai sai ummu zauja uwar mata wa ummahatu nisa'ikum mahaifiyar mata da mahaifiyarta da mahaifiyar mahaifiyarta da kakarta in dai an wannan silsila ce haka mahaifiyar mahaifinta ita ma da haramun ne mutum ya aure ta haka ummahatu nisa kenan sai wa sai bintu zauja ita ce rabiba wa raba'ibukum allati fi hujurikum yar matan mutum haramun ne aure ta amma na akwai wani surkulle wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisa'ikum allati dakhaltum bihinna fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum da ƴaƴan matanku wanda sai karkashin ku matan da kuka tare da su yake nufi da tarewa shine ka samu saduwa fa in lam takunu dakhaltum bihinna idan ba ku tare da su wato ba ku sadu da su ba fala junaha alaikum ba matsala akai ya abin yake mutum ne ya auri uwa an ɗaura aure kafin a tare ana cikin hada-hada sai ya ga wata ice wannan ce ita ce sai ce ah to ashe ya fasa waccan maye kawai wancan ai shikenan to fa in lam takunu dakhaltum bi inna fala junaha alaikum ba komai ta ce to su je su karata inji ji uwar su je tun da yana san wannan ai Idan ta koma ta zama uwar ba matsala ba matsala sai dan kai kuma al'ada ka ko alkunya ka ta hana ka amma dai addini bai hana ba <laughs> al'ada ko za ta hana inji mala <laughs> ai ga san ba wace shi ana barin halal dan kunya <laughs> so da yawa wasu abubuwan addini bai hana ba amma dai ba wasu yakan ji nauyin ya yi su to sai ya fasa amma idan yar ya aura aka ce an ɗaura aure da yar to uwar ta haramta an gane bambanci ita uwar in ya tare da ita ne yar ta haramta ko da wato akwai abu biyu akwai ɗaurin aure akwai tare. to ɗaurin aure da ya yana haramta uwa ɗaurin aure da uwa kuma bai haramta ya sai an tare shine wa halailu abnaikum alladhina min aslabikum sai ta gaba ita ce zaujatu libin matar da ita ma haramun ce shine wa halailu abnaikum alladhina min aslabikum ala ce da matan ƴaƴan ku ƴaƴan da kuka haifa matar dan mutum wannan muharramarsa ce har abada in ɗaya riga ya aura to uba wannan ta haramta a gare shi kamar da aka ce uba ya riga ya aura da ta haramta a gare shi amma sai Allah ce min aslabikum ƴaƴan tsatsanku shi ma wancan uban uba mahaifi idan kawunsa ko ankulinsa ya aura isaki to zai iya aura ko haka shi ma nan ‘ya'yan tsatso in ɗanwa ko ɗan ƙani ya aura ya saki ta me zai hana ka aura sai dai kunya ko? eh sai dai kunya ma addini dai bai ce a'a. to sune su ne mata guda hudu da suka haramta har abada amma ta bangaren auratayya ta bangaren sarakuta shine musahara ji malam balarabe to amma me idan mutum ya auri yar ko ce matar mahaifi ko matar ɗa ita kadai ta haramta uwarta ko yarta ba mutum ya auri 'yar matar ɗansa an gane matar ɗansa ya auri 'yarta shin ya halatta a ya halatta ne na ba za ka iya ba kai shi ce shi ba zancen ya halatta ko bai halatta shi ne ba zai iya ba kawai <laughs> ka san ka zo magana gado za ka ji wannan kwanan mutum ɗansa ya aure to ita kuma mata tana da wata 'yar a wani gidan shi shin zai iya zuwa ya auro wani 'yar ɗan zancen haramun ne babu haramci a ciki ba haramun ba ne eh amma ba za ka iya ba nan ba za ka iya ba daban ko ba za ka iya ba ya haramta halal e manzo Allah aka ci damo a gabansa yake ce kaga ce haram ne shi ba haram bane mutanen sare ba sa ci ka gani akwai abubuwa da yawa halal ne kai ba za ka iya ba to ba ce maka dole sai kai ba ko shi sa halalun yana da bambanci da wajibi an gane shi halal za ka iya yi za ka iya bari wajibi shi ne dole sai ka yi <laughs> Allahul musta'an to haka shi ma uban wannan kuma da ana yi za ka iya zuwa mahaifi auriya ko mahaifi auri kanwa ɗaya auriya ko mahaifi auriya ɗaya auri kanwa kuma ya fi auri uwa ɗara auri ya kuma ya fi auri ya ɗara auri <laughs> Allahu musta'an sai bangaren bangare na uku shi ma haramci har abada shine bangaren shayarwa manzo Allah ya ce ya harmu min rada ma ya harmu minan nasabi yana haramta ta bangaren shayarwa abin da yake haramta ta bangaren nasaba to shi ma wannan akwai classifications da sauransu amma a dunkule tunda babban babi ne kitabu rada za gani ba babu rada ba kitabu rada za gani a cikin littafin fiqh a dunkule duk wanda aka hada shayarwa suka hada nono ɗaya shine ya haramta gare shi ya'ya da jikoki da wannan classification da aka faɗa na bangaren nasab to shi ma duk shine a gurin An rada sai na gaba at-tahrimul mu'aqqat haramun ne ka aure ta amma a yanzu saboda wata siffa da take tare da ita idan siffar ta kauce shikenan haramcin ya kauce kamar yaya kana auren iya to yar uwar ta uwa ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya uba ɗaya ta haramta in dai yar tana nan a gidanka yaushe za ta halatta in ta mutu misali ko ka sake ta eh amma dai ba haushe ba zai ba ko ni ba zan baka ban ka sake ta ka zo <laughs> ko za ka bayar kai a ce ya saki ya kuma zo ce na san kanwa wani ma sai ce rana hankali in kaje wani gurin ma duka za ma amma da takan faru takan faru in taki zama yawa malam shi akwai akwai tafsili ko duk da haka tafsirin nan da da wahala da wahala tafsirin nan takan faru in taki zama shine abin da kake so ka ce in taki zama su mahaifan suna ganin mutumin kirki ne a bashi wanci an shayi ni ma na ga wasu da yawa to sai ta ki zama ita kuma fafur ta ki zama ta ki sansa ayi ayi ta ki zama an daura auren daga shirye sai hakura ka to ko za ka hakura ka dauki kan wata ana yin wannan da yawa ko a ga wannan bai haramta ba duk da sun tare da waccan din amma ta ki zama ko da ko suna da to shikenan sai hakura ba shi kan wata ba shi yana yin wannan amma dai ya halatta cewa me abin da ya haramta shine wa an tajma'u ku hada tsakanin bainal ukhtaini tsakanin yan uwa yan uwan shine uwa ɗaya uba ɗaya ko uwa ɗaya ko uba ɗaya an gane to nan ya haramta amma in ɗaya ta fita ɗaya ta shigo ba matsala in ɗaya ta rasu wanda shi ma ana yawan yi mafi yawanci ma ko mafi yawanci ma shi aka fi kuma za ga yana ƙara dangon zumunci wasu al'adun na masar yadda suke idan wa ya rasu to dole kanin sai auri matarsa wasu ƙauyuka ka ga maka wannan zai ate garka ko an garka mai <laughs> mala ce wallahi <laughs> to shi zaga ana shan wahala ba addini ne kawo wannan ba me ya kawo wannan maganar shine wani lokacin idan ya ta rasu a kawo kanwata to za da sauki a gurin 'ya'yan yar akan samu sauki musamman in ita kanwata na son mijin to za ka cewa za ta rungume su ana samun da bambanci tsakanin 'ya'yan da 'ya'yanta amma da sauki akan a ce 'ya'yan wata daban aka kawo kuma za ga cewa wayannan din sun fi alaka da ƴaƴan wannan da ƴaƴan wannan sun fi alaka saboda mu kusan tushen su da asalin su da to watakila wannan hikimar su can kauya masarin suka hango kawai in dai wanka ya rasu watakila watakila yana shekara hamsin kai kuma kana dan shekara ashirin da biyar ko talatin to sai ka haƙura kai nauyi ya kama ka ka je ka auri gwaggo Allahul Musta'an gani musulunci bai hana mutawa ko bai ce dole sai an yi ba eh shi addinin musulunci ya zo da yarda in zai aure in ka yarda ka je kai amma su kawai dole ne tilas ne ka san irin wani al'adun da suka yi tsauri yanzu zamani ya zo ana bijire musu eh duk al'adar da zaka ta yi tsauri da yawa to zaka zamani ya bijirar da ita mafi yawanci yanzu ba kasafa ya kai ba amma su dai ai yanzu nan da kake jin magana ana yi in ko kwana nan naga wani kesi da aka yi na wata lokaci dai ba mu da shi almuhim hada tsakanin yan uwa sai hada tsakanin yarinya da gwaggwanta ko innata manzo Allah ya hada tsaka tsakanin yarinya da yar uwan mahaifinta uwa ɗaya uba ɗaya ko uwa ɗaya ko uba ɗaya ko kuma yar uwan mahaifinta uwa ɗaya uba ɗaya ko uwa ɗaya ko uba ɗaya ko ya ko uwa an gane gwaggwanta kenan ko innata manzo Allah ya hada saboda kaga za ta zumunci ka aure yarinya kuma ka aure kanwan mahaifiyarta ko yar mahaifiyarta kaga abin ba daɗi ko ka auri yarinya ka auri kanwan mahaifinta koyar mahaifinta shi ma wannan haramun ne amma haɗawar haɗawan ne haramun in aka rabu da ɗaya za a iya auren ɗaya ko kun ɗaya tara za a iya auren ɗayar na gaba shi ma a cikin muharramai mu'akkatai shi ma shi ne matar da take da aure matar da take da aure yanzu kana jin kuɗa da yawa a Kano ko wata tana aure a ƙauye sai ta gudu ta zo nan Kano kuma ta ƙara yin wani auren shi sai yanzu hizuwa suna yawan kama kasan auren da muke ne awon igiya ne dole za a ta irin wannan auren awon igiya ne yanzu za ka yi aure a wasu kasashen sai hukuma akwai hukumar da take lura da al'amuran addini a can za a je a karɓo fom akwai wanda ya kiransa ma'azun shari'i ma'azun shari'i ba kowa yake ɗaura aure ba sai wanda yake da sadafikar shi ma'azun ne shari'i wato an masa izini a shar'ance zai iya ɗaura aure to shi kuma an riga an masa training cewa an tashi aure za ka kawo certificate ɗin kaza certificate ɗin kaza certificate ɗin kaza za ka duba kaza za ka duba kaza komai da komai zai duba to duk wannan shi zai zo sana a kawo shaidu shaidu ma da hotunan su eh kai ne shaida kai ne malam wane na guri kaza a rubuta da shi da hotonka da waye to duk za a zo a bi process gaba ɗaya sannan sai a tura wancan ministry din sai a shigar cewa a hukumance wane mijin wancan ba za ka yi wani denying din wani ka ce ko wani dan ba naka bane ba ko wani waye kuma in ka sake ta ma za a sani a hukumance kun rabu kun haɗu a hukumance an sani kun rabu a hukumance an sani to amma yanzu kawai sai wani ya zo kawai sai mutum ya zo da yarinya tare da shi su zo ala magaba ta malam sallama ya fito wallahi malam yarinya ce na zo ina san ta tana suna wane ne wane ne dai ko lissafi sai mala ce ai sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya fara jan yi faɗi sai da yau shi kenan sai ya fara in mai salati ne a kawo goro a waye mutane kun shaida mun shaida an bashi an karba shi kenan sai an zo an ce ai tana da aure a zo ta kwaikwayo malam ita ai shi subhanallah to subhanallah ba za ta fita da kai anan ba saboda shi sai daga lokacin da shi ai bai taba ganin ta ba ai shi kaza ai shi kaza to ya kamata a ce mutane zaka ta ganin wani ya aure ya gudu wala an shayi kuma haka ma haka ma wani ba a san shi ba sai ya zo neman aure sai a ce ai ba a san ka ba kawai sai je ko malami shi kuma malamai da san alkhairi amma ya kamata in suna da san alkhairi kuma su duba yadda zamani yake ci ko musamman alarammomi kaga alaramma da san alkhairi wani gardin kan ya zo yana karatu masha Allah ya shi Qur'ani to amma an yi ba su ɗaya ba su biyu bayan mutum ya yi aure an ba shi komai an ba shi yarinya nan ba tsada aka yi masa ba an ba shi guri an tallafa amma bayan ya uku hudu sai ya gudu a neme shi sama ko ƙasa a rasa a zuwa neme ka alarma ka ce ai wallahi kai ma kuma dama kawai zuwa ya karatu zuwa ya karatu da can kuma ka je ka san shi ka tsaya masa da wannan kuskure ne sosai ana da san alkhairi mai tarin yawa amma yanayin zamanin ya gurɓace kai in alarin maka da farar zuciya wata ba kowa ke da farar zuciya ba kuma zai kai kiwo mutum ya gude ba ɗansa na cikinsa ƙasan mutane daban-daban ne ɗanka da kayi fa ka gudu ka bashi kuma wai har abada dafa ba zai dawo ba shi sa Allah da ya lissafa wasu ce wasu mutanen kamar dabbobi yake cewa lai balhum adal wasu ma sun fi dabbobi dabbancin Allah ka kiyashe mu to almuhim dai za a zo a nemi aure ne process mai kyau muna magana akan hada tsakanin mutum ba zai auri matar da take da aure ba kuma tana faruwa yanzu da yawa don zaka taji yanzu tana faruwa da yawa Kano na ji ji kisa sai kala kala ka ji a rediyo cewa wata tana da aure a can garin su sai ta tsallako ta gudo Kano kuma ta zo ta samu wani shikenan kuma ji a daura musu aure daga baya kuma na ji zuwa tana kashe da kwanaki tana gargadi cewa duk wanda ka za duk wanda kamo ya zo ya daura aure akan aure to shi ma zai san da su kare da su to nan haramun ne mutum ya nemi mata aure ba ma mata aure ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yabi' ahadukum ala bai'i akhihi kaddayan ku yi kasuwanci akan kasuwancin dan uwansa wala yakhdub ala khidbati akhi kuma kai ya nemi aure ya nemi aure akan neman auren dan uwansa malamai malaman fikihu suka ce sai an samu in an samu karkata hadisin yake nufi me yasa saboda hadisin Fatima take cewa mutum mutum biyu sun fito ko Abu Jaham da Muawiya kenan kan samu neman auren mutum biyu ko shi kuma manzo ya kara mata na ya yace ke auren eh, Usama an gane wato an samu karkata ya je ya nema a gurin iyayensu zai yana son wance a ce to an baka kaga an samu ko kuma ita yarinyar ta ita wani kawai take so to sauran ya kamata ba ma ya kamata ba ya waje ba su haƙura addinin musulunci ba ka sayya ko kun yi faɗa da abokinka ka ce wallahi zai sani ne wallahi sai ka je ka rusa abubuwan don babu wani addinin musulunci almuhim wa an tajma to kaga ballantana kuma a ce ka nemi aure akan aure an gane wato ka nemi aure akan neman aure ma haramun ne ballantana kuma mata aure ka ziga ta ka aura wallahi ba da ba lokaci ba akwai kisa sai da yawa da na gani da yawa da ta faru irin wannan aure akan neman aure daga ciki akwai wanda ana cikin daurin an daura aure fa ana biki amarya ta zo wucewa wani ganta ya ce wannan fa aka ce ita ake auren ita au yanzu ne ma ake auren shi murna ma da ke bata tare ba yanzu ne ma ake cikin yi aka ce eh kuma wallahi dan gidan malami ne dan babban malami ne a wata jiha nan haka Ita to ai ta fi kwana gidan sauki tun da bata tare ba ma je lokacin suna cin wata gwamnati da wani ban Allah wani gwamna da ya taba daure malamai gindi aka ringa samun kuɗi sosai lokacin suna cin gwamnatin sosai ya je ya samu mahaifin yarinyar mahaifin ya balbala shi da fada za ka zo ka dube ni ka bullo min da wannan maganar kamar da ni karamin mutum da sauransu su kuma suna zaune mukarabansa da ya zo da su shi mahaifin bai gama ganin motocin da suka zo da su wata kunna aka ce yalla bai ai hakuri ake yi shi fo yalla ba ake ba hakuri shi mahaifin yana faɗa ai bai san kai waye bane eh kai kuma baba kai ma ai rashin sani ne da ka san yalla bai ba za ka yi wannan magana ba sai shiru aka ce to shi ji wancan ba fadan aka ce to kai yanzu yanzu malam kai yanzu gidan da kake ciki naka ne kuwa ice wallahi haya muke yanzu ana gabata malam ka taba sauke farali kuwa ice wallahi sai dai niyya ice to ai ai yallaɓai tun da ka ga yallaɓai yanzu Allah ya kirawo ka ai ƙasar shi ba wuce sai sai Allah ya kira ka ko to tun da ka ga yallaɓai Allah ya kirawo ka Allah ya kirawo ka ya kira yarinya nan ya kira mahaifiyarta har da ƙarin guda ɗaya ma wanda kake so ku tafi da da Allah ya kirawo ku ice i aka ce eh ne shi kenan wancan da aka fara ɗaurin auren da shi shi ma da yake shi ma kuma malami ne duk wayannan duk wanda aka faɗa muku sunan ɗaya daga ciki kuma ku san su bai fasan ba za ku san gidansu duk sanannen gidaje ne da gidan wannan ɗin da aka ɗaura auren da shi na farko da gidan wancan ɗin da suke kwacewa na biyu sai dai a wancan lokacin su wannan ɗin yana da rike da wani abu na gwamnati aljihunsu a cike yake shi kuma wannan su ma suna daidai gwargwadon nasu aka kuma aka yi rigima har abuja amma da ƙarshe dole sai haƙura aka yi aka sallama saboda shi aka yarinya a mata a zo da ƙarshe alƙali ya ce yarinyar ta zaɓa to inda za ka yi ta maka a sai babanta gida da mu kaga yana ta zaɓa to yanzu wannan kana ganin gaba har abada za ta kwance ciniki ba za ka yi fa in ka ce naira goma wani ya zo ce naira goma sha biyu za ka ji wani abu ya tsaya maka a zuciya ka ji automatically ka jawo shinsa addinin musulunci ce ka a yaka wani fa in yi saki aure ka aura kun kulla gaba kenan saki fa ya fa wa ma baya so ka aura shi so ke kai a bata ka wanda ya saki auren ta a bara kun kulla gaba kenan da shi to balantana kuma ce yana auren ta kuma ka zo ka ce za ka aura wallahi wannan wani islamic ne wannan bai kama da musulunci ba kwata kwata kuma wallahi ana yi labaran da nake da su akan wannan suna da yawa amma ba mu da lokacin ba da labaran wa an shine manzo Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa wal muhsanatu minan nisa'i katangangu mata ta hanyar aure su ma haramun ne haramun ne a gare ku amma haramci na dan lokaci a gurguje sai mace ta hudu da ta haramta na dan wani lokaci saboda lokaci na ga lokacin ya janye yanzu kone ke sun wuce ita ce matar da mutum ya sake ta saki uku to ita ma ta haramta a gare shi amma daidai wannan lokacin har sai ta auri hatta tankiha zaujan ghaira sai ta auri wani mijin ba shi ba ba kuma auren da za a je a yi dabara ta fito manzo Allah ce hatta tazuqi usailatahu wa yadhuqa usailataki sai sun ji sai an samu saduwa ta aure ta sosai na'am sai ta hudu kaga shi wani a kansa ne shi kadai ko a kansa kawai ta haramta in yi saki uku sai ta auri wani tabbas aure cikakke cikakken aure ba wai auren da aka planning ɗinsa ba cikakken aure da aka samu saduwa ta auratayya sai ta gaba mushrika eh mushrika ma ya haramta ka aure ta Allah ya ce wala tankihul mushrikati hatta yu'min eh kaga ita duk wacce haramta ka aure ta ya haramta ka neme ta amma kamar mushrika zaka iya neman ta akan sharadin za ta musulunta an gane in akan sharadin cewa ke wance wallahi kin yi wallahi kawai illaki babban illaki ke mushrika ce amma a yau da zaki musulunta a yau kaga shikenan alhamdulillah ma kai ka samu auren ka ya zama da'awa eh, to haka a bangaren maza wannan ina ga lokacin ba zai bada ma ya kamata kuma a buɗa nan maganar mushrika saboda me ana samun wannan aurata a ƙauyukan mu za ga wata ta auri kirista namiji ko za mu ga wannan ya kamata mu buɗa wannan gobe saboda magani shin ya halatta mace musulma ta auri kirista ko ta auri yahude ko ta auri mushriki shin musulmi ya halatta ya auri mushrika ko yahudiya ko kirista za mu gani in kuma bai halatta ba to yaushe ne ya halatta yaushe ne bai halatta ba da ranar sai mu karasa amma muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada kuskuren mu Allah ka yafe mana na san wata kila ba za a rasa tambayoyi ba amma ya kamata da Allah dan mun uzuri mun yi da wani bawan Allah za mu haɗu kuma na gaya masa zan zo a daidai lokacin da muke ciki dan da rabi ma na ambata masa shi yasa na zo da wuri insha Allah masu tambayoyin sai mu hakura gobe sai mu dora akai abin da muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada sura mu Allah ka yafe mana Allah ka sa Qur'ani ya zama hujja a gare mu ba hujja a kanmu ba wannan Ramadan da ya kawo gangara Allah ka sa ba zai fice ba sai muna yantattu daga wuta ya Allah Allah ka tabbatar da zaman lafiya a ƙasar mu Allah ka karfafa musulunci da musulmai shugaban ƙasar mu Allah ka ƙara masa lafiya da karfin gwiwa Allah ka sa yayi mulkin da musulunci zai proud da shi subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh